inda muke karanta muku littafin so bayan rai wallafar Maryam Ahmad Faki. Jinyan da Ahmad ya daura mata nauyin sa ya sa Minal ta fara kokarin ture shi amma ko alamar motsawa bai yi ba kasancewar karfinsu ba ɗaya ba ne. ci gaba da kwatar kanta ta dinga yi ganin irin bakon abin da Ahmad yake mata wanda bata saba da irin hakan ba amma ko alamar dainawa Ahmad bai da niyyar yi ganin idan ta ci gaba da kokawa da shi ita ce za ta sha wuya don haka kawai ta fashe da wani irin kuka tana faɗin please ya Ahmad na roƙe ka ka kyale ni na san cewa don buƙatar kanka kawai ka zo ba wai don ni ba me yasa kake so ka keta min haddi saboda tsabar san ranka ta karasa maganar cikin karawa kukanta sauti ba tare da ya daina abin da yake yi ba ya fara mata magana a kunna a hankali yana faɗin ki kwantar da hankalinki barista minal zan yi hakan ne kawai saboda ke don da sauke nauyin da ya ratawa a wuyana a matsayina na mijinki sannan ina son na bambance miki ne tsakanin mazan da suka rako duniya kamar yadda kika kira ni da wannan sunan da kuma jaruman maza ina fatan kin gamsu da hujjoji na ko minal yana gama faɗar haka ya ƙara margino da ita wanda har ƙashin bayanta sai da ya amsa ita kanta Minal din sai da ta yi yar karamar kara saboda zafin da ta ji in ban da rawa babu abin da jikin Minal ke yi yayin da numfashinta ke bugawa da sauri-sauri Kokawa suka ci gaba da yi da Ahmad din wanda ya sa ta yi wani irin sanyi saboda yadda ta ta wajen kwatar kanta har ya kai jikinta ya saki saboda kokawar da take yi da Ahmad din abubuwan da Ahmad ya ci gaba da yi wa Minal din babu nuna tausayawa a ciki dan da gayya ya dinga yi mata abin da ya ga dama Minal kuwa hawaye ne yake zubo mata idanuwanta saboda muguntar da Ahmad yake yi mata. Sai da Ahmad ya ɗauki lokaci kamar wanda ya samu baiwa bai sarara mata ba. Ahmad bai kyale Minal ba har sai da ya mai da ita cikakkiyar mace wanda a daidai lokacin Ahmad ya jingina da filo yana limshe idanuwansa ya bude su a hankali. Lokaci ɗaya mutum ba zai iya fassara yanayin da Ahmad yake ciki ba. Sai dai murmushin da yayi ne a lokacin tare da kallon Minal wacce ke fitar da numfashi a hankali zai sa ka fassara cewa yana cikin farin ciki. wata irin ajiyar zuciya mai karfi minal ta ja kafin numfashinta ya dauke duk babu alamar motsi da sauri ya juyo ya kalle ta saboda shi kansa sai da ya tsorata da yadda ta ja wannan doguwar ajiyar zuciyar tashi ya yi ya matso kusa da ita ya taba jikinta ya ji wani irin zafi wanda yake nuna alamun zazzabi ne ya kama ta a lokacin abin da ya fi daga masa hankali shine yadda ya ji bata motsi kiran sunanta ya yi a hankali hannunsa ya kai kan kirjinta amma ya ji bata motsi cikin firgita Ahmad ya miƙe yayi sauran zira lafiyarsa yana kallon Minal wacce har lokacin take kwance kamar gawa gabansa ne yake dukan uku uku saboda tunaninsa ko minal ta mutu ne sai a lokacin ya fara dana sanin yadda ya tafiyar da ita cikin rashin tausayi alhali ya san cewa wannan shine karanta na farko ya kamata a ce ya tafiyar da ita a hankali amma saboda rashin haƙurinsa da kuma son nuna mata shi jarumi ne a cikin maza ya sa ya aikata mata hakan yanzu ga abin da ya jawo mata to yanzu idan mutuwa ta yi me zai ce wa iyayenta da sauran mutane jikinsa ne ya yi wani irin sanyi saboda ya san ba zai iya fitowa ya faɗa musu abin da ya faru a tsakaninsu ba don shi kansa ya san bai kyauta mata ba ganin tunanin bai da wani fa'ida a gare shi sai ma ƙara ɓata masa lokaci da hakan zai haifar ya sa ya fara tunanin neman mafita zuciyarsa ce ta fara bashi shawara akan ko ya kira abdul ne ya faɗa masa abin da yake faruwa ko yana da shawarar da zai bashi yayin da wata zuciyar ke basa shawarar ya fara ɗebo ruwa ya shafa mata ko dai su ma ta yi saurin kama hannunta yayya ɗan taɓa ya ji yana bugawa alamar tana da rai ajiyar zuciya ya sauke jin tana motsi wanda ya tabbatar masa da cewa su ma kawai ta yi ruwa ya je ɗebowa bawal ya zo ya shafa mata a fuska sai da ya ɗauki 'yan mintuna yana shafa mata sannan ya ga hannunta ya motsa ganin ta motsa hannunta ne ya sa daɗi ya kama shi kafin ya ci gaba da shafa mata ruwan a fuska A hankali Minali ta ƙara jan ajiyar zuciya kafin ta fara buɗe idanuwanta a hankali wanda suka canja launi sosai. Wani irin farin ciki ne ya ziyarci Ahmad ganin minal ta buɗe idanuwanta. Kallonsa ta yi yayin da wasu hawaye suka fara zubo mata ta yi saurin kauda idanuwanta daga kallonsa. Kuka ta fara yi a hankali wanda sautin kukan baya fitowa jinjina irin ƙiyayyar da Ahmad yake yi mata take yi tunda har ya iya yi mata wannan abin ba tare da ya nuna tausayinsa a gare ta ba alhali ya san wannan shine karo na farko da hakan ta taba kasancewa a gare su amma saboda kinta da yake yi da kuma ya tabbatar mata cewa baya son ta hakan ya sa ya aikata mata hakan wanda ya jawo har ta suma duk kuwa da roƙon da ta dinga yi masa tambayar kanta take yi da cewa waye yaya Ahmad me yasa zaka aikata min haka wasu zafafan hawaye ne suka ƙara zubo mata wani irin tausayinta ne ya kama Ahmad wanda shine karo na farko da ya fara jin tausayinta ganin ta ki bude idanta yasa ya tashi yanda fa ban daki dan ya hada mata ruwan zafi dawowa ya da tawul a hannunsa ya ajiye mata kusa da ita tare da kiran sunanta a hankali da cewa ki tashi ga ruwa can na hada miki ki je ban daki ki wanka Minal ko alamar buɗe ido ba ta da niyyar yi, bare har ya sa ran za ta amsa masa. Hakan yasa sa ya ce, Idan fa baki tashi ba, ni da kaina zan ɗauke ki. Jin abin da Ahmad ɗin ya faɗa yasa ta yi saurin buɗe idanuwanta, tare da ɗaukar tawul ɗin da ya ajiye mata ta yafa ta tashi zaune. Wani irin raɗaɗi ne ta ji daga jikinta, hakan yasa ta yin ‘yar karamar kara tare da rintse idanuwanta. Kallonta yayi tare da taɓe baki, ganin kamar har da lalaci ke sa ta yin wannan ragwancin a matsayinta na babba wacce za ta iya ɗaukar bukatar ɗa namiji. kokarin sakowa take yi amma yadda take jin jikinta ya mata wani irin wik da kuma zafin da take ji gami da zazzabin da ya kama ta Ya sa ko kwakwaran motsi ma ba ta sanyi ganin yadda take yi ne ya sa Ahmad ya ce za ki iya tashi ko na taimaka miki Minal a hankali ta ce zan iya tashi tashi ta yi ta fara tafiya a hankali kamar wacce take fama da rashin lafiya ganin ta gaban ɗakin ne ya sa ya miƙe ya nufi ɓangaren sa ganin har an fara kiran sallar asuba a wasu masallatan wanka ya yi tare da tsarkake jikinsa kafin ya fito ya zira wata farar jallabiya ya nufi masallaci yana dawowa daga masallaci kai tsaye bangaren minal ya tafi kicin ɗinta ya nufa ya ɗora mata ruwan shayi don ya san tana da bukata minal kuwa ko ta shiga ban ɗakin cikin bawon wanka ta shiga tare da rintse idanuwanta saboda yadda ta ji ruwan yana shiga jikinta limshe idanuwanta ta yi yayin da wasu zafafan hawaye suka zubo mata sai ta ɗauki ɗan lokuta kafin ta ƙara canja wani ruwan ta ƙara shiga ciki Yanda ruwan ke mata daɗi a jikinta ne ya sa ta ji wani irin bacci yana fasgarta Da ƴar ta samu ta tashi ta tsarkake jikinta kafin ta yi brush ta ɗauro alwala. Tana fitowa ta ɗauko wata doguwar riga mara nauyi mai haɗe da hula ta saka. Hijab ta ɗauko ta saka ta shimfiɗa sallaya ta yi sallah. ta yi gajeruwar addu'a saboda baccin da ke ɗauke a idanuwanta akan sallaya ta yi kwanciyarta ba tare da ta koma kan gadon ba ba ɗauki wasu lokaci ba bacci ya yi awon gaba da ita ahmad yana shigowa ɗakinta ya ganta a kwance akan sallaya tana bacci ganin yadda take baccin a takware ne ya sa ya tsana fuska ya ce raguwa kawai karasowa yi inda take kwance ya ajiye kayan shayin da ya shigo da su tare da kwai da plantain ɗin da ya soya mata ajiyewa ya yi kafin ya je ya ɗauke zanin gadon ya sa a washin mashin ya wanke shi sannan ya tafi ɗakinsa ya ɗauko sabon zanin gado ya dawo ya shimfiɗa saboda bai san inda nata suke ba Bayan ya gama shimfiɗa zanin gadon ne ya koma gurin Minal inda take kwance a kan sallaya. A hankali ya fara tashin ta, amma ko gezo Minal bata yi ba saboda yadda baccin ta yayi nisa. Ganin ba za ta tashi ba, ya sa ya fara huda mata iska a hankali a kunnanta, tare da kiran sunanta cikin taushin murya. Jin iskar da ke shiga kunnanta ne ya sa ta buɗe idanuwanta da kyar, wanda kuka da baccin da har lokacin bai sake ta ba, ya yasa idanuwanta yi mata nauyi. Kallonsa ta yi tare da kauda fuskarta daga idanuwansa saboda wani irin haushinsa da kuma kunyarsa da take ji a lokacin. lokacin haɗa mata ti ɗin yayi tare da zuba mata kwai da plantain ɗin a cikin plate ya jiya a gabanta ga breakfast ɗinki nan ki tashi ki je kiyo brush sannan ki zo ki ci shiru ta yi bata ce masa komai ba kamar bata ji abin da ya ce ba kallon ta yi kafin ya ce ko baki ji abin da nake faɗa miki bane cikin sassanyen murya ta kalle shi ta ce na koshi ransa ne ya fara ɓaci ganin yadda yake binta da lalama tana wani masa shan kamshi don ta ga yana nuna damuwarsa a kanta kamar ya share ta ya tashi ya tafi sai dai ganin yadda take fama da zazzabi da kuma yadda take yi da jikin nata tana bukatar ta ci wani abu kafin ya nemo mata maganin da za ta sha cike da kwantar da murya Ahmad ya ce ya kamata ki ci wani abu don zai taimaka miki ki ɗan ji ƙwarin jikinki duk da ba ta son cin abincin amma ya zame mata dole ta yi wannan breakfast ɗin ko ta samu ƙarfin jikin nata tashi ta yi ta nufi ban ɗaki ta sake yin brush kafin ta dawo ta zauna a gurin da ta tashi dawowa ta yi ta zauna ta ɗauki ti ɗin ta fara sha limshe idan ta yi ta buɗe saboda yadda ta ji kamar tana shan maɗaci ko rabin kwaf ɗin bata sha ba ta ajiye kwaf ɗin kallon ta yayi ganin ko plantain ɗin bata ci ba ga ti ɗin ko rabin kofi bata sha ba ya ce ki ci plantain ɗin mana ta ce baki na bai da daɗi ba zan iya ci ba ta gefen ido ya ƙara kallonta ganin yadda ta yi maganar ya san ba ta jin daɗin jikinta ya ce ki je ki kwanta kin ji bata ce komai ba ta tashi ta tafi ta kwanta a kan gadon sai da ya ga bacci ya dauke ta sannan ya fito ya kira family doctor din su ya faɗa masa abin da yake damun Minal turo masa maganin da zai siya mata yayi kidin motar sa ya ɗauka ya fita ya siyo mata maganin ya dawo ko da ya shiga ɗakin samun ta yayi tana bacci tashin ta yayi ya bata maganin ta sha kafin ya je ya shirya ya tafi office kasancewar ya kira waya ya bada excuse akan ba zai samu damar zuwa da wuri ba babu laifi sanda minal ta sha maganin ta samu karfin jikinta wanda hakan yasa ta tashi ta je ta sake yin wanka ta shirya cikin tsadaddiyar doguwar riga ba wani makeup ta yi ba fuskar ta ta fito falo ta kwanta akan tirisita ranar da yi minal bata samu ta je gurin aikinta ba ko san da aka tashi daga aiki kai tsaye gidansu ya je ya zauna har sai da aka yi magariba kafin ya dawo gida ya shiga yayi wanka ya canja kaya kafin ya nufi bangaren ta a hankali yayi sallama kamar baya so amsa masa sallamar tai ba tare ta dago ta kalle shi ba a falo ya same ta tana kwance akan tirisita tana kallo kujerar take kallon ta ya zauna ya fara danna wayarsa shiru falon yayi kamar babu kowa a cikinsa sai da ya gama shan kamshin sa kafin ya dago ya kalle ta ya ce ya jikin naki da sauki ta amsa masa a hankali shiru ne ya karar ziyartar falon kafin minal ta ce i'm sorry yau ban samu na yi girki ba ya ce karki damu bari in je in mana takeaway yana fita ya tsaya a masallaci sallar isha'i kasancewar an kira sallah kafin ya wuce ya musu takeaway guda biyu haɗi da siyowa minal ice cream da kuma gasasshiyar kaza yana dawa ya kai mata nata kafin ya wuce bangaren sa Tun daga wannan ranar ya zama na Ahmad yake zuwa gurin Minal a duk lokacin da ya je yana buƙatar ta. Tun Minal na nuna bijirewarta a gare shi har ta zo tana kyale shi saboda ta san ita take shan wuya a gurinsa. Sannan ta san ya fi ta gaskiya da haƙƙinsa yake nema a gurinta. wanda ba ta da wani dalilin kin yarda da shi alhali ta san hakan zai iya janyo mata fushi a gurin ubangijinta da kuma tsinuwa a gurin mala'iku abin da ke kara bata wa Minal rai shine yadda ta san cewar ba san ta yake yi ba illa biyan sa kawai da yake yi a lokacin da ya so a lokacin ne take ganin ta tarairaya da kuma kulawa a lokacin da ya wuce kuma zai fara sha mata kamshi yana wani ji da kansa shi kansa Ahmad bai san cewa Minal na daga cikin irin tsarin matan da yake so ba domin Allah ya yi mata baiwa babu laifi zaman su ya dan canja ba kamar da ba suna kula da junansu ba kamar da da suke zaman doya da manja ba sai dai abin da yake hana karawa zaman su armashi shine rashin soyayyar da ba sa nuna wa junansu da kuma nuna tattalin da ma'aurata ke wa junansu a haka dai zaman nasu ya ci gaba da gudana yau da gobe mai canja abubuwa domin a yanzu Minal ta fara yawan tunanin Ahmad a duk lokacin da ba sa guri ɗaya tare kuma da yin kewarsa a wasu lokutan sai ya kasance komai idan ya yi birge ta yake yi ko da ce kuwa zai ja mata aji ne ko ya basar da ita kamar yadda yake yi mata a yawancin lokaci duk sanda ta gan shi sai ta kasance cikin farin ciki ko kuma ta ji gabanta na faduwa ita kanta wannan alamomin da ta fara ji a kanta rasa yadda za ta fassara wannan bakon al'amarin take yi a gare ta zuciyarta ta fara raya mata cewa son Ahmad ne ya fara kama ta saboda tana karanta love stories ta san wasu irin abubuwa idan mutum ya kamu da son mutum amma ba ta yarda da abin da zuciyarta take faɗa mata ba domin a ganin ta ba ta ga dalilin abin da zai sa ta kamu da son wanda baya son ta ba ya kuma faɗa mata cewa ita ba irin kalarsa ba ce hakika wannan kalmar ita ce tafi tsayawa minal a ranta haka dai tunanin ahmad ya fara damun zuciyar minal wanda hakan ya so ta so mata da yawan ciwon kai mai tsanani wanda ta yi fama da shi a baya sanin cewa babu abin da yake jawo mata wannan ciwon kan mai tsanani da ya wuce hypertension din da take da shi da kuma yawan tunanin da take fama da shi yasa ta fara cire tunanin Ahmad a ranta dan ganin ita ce loser idan BP ɗinta ya hau alhalin shi wanda take yawan tunanin akan sama bai san tana yi ba duk yadda Minal ta so ta cire Ahmad a ranta hakan ya gagara dan ita kanta haushin kanta take yi akan ɗaurawa kanta damuwa kan wanda bai damu da matsalar ta ba ballantana damuwarta a kowane lokaci zuciyarta na sanar da ita cewa san Ahmad ne ya kama ta amma har yanzu ta kasa yarda da hakan wannan yasa sa sanda ta haɗu da Mina take tambayar ta alamomin da mutum zai gane ya faɗa son wani a lokacin Mina sai dai ta yi marmashi kawai domin ta san cewa Minal amsar a karan kanta take bukata domin ta san ita ce ta faɗa san Ahmad duk da Minal ba fitowa ta yi ta sanar da Mina ba amma hakan ba ƙaramin daɗi tambayar ta yi mata ba domin abin da take musu fata kenan don samun daddaɗan rayuwar aure ba ɓata lokaci kuwa mina ta zayyano wa minal amsarta wanda hakan ya yi daidai da dukkan wasu sain da minal take ji akan ahmad ko da minal ta ji amsar da mina ta bata ta ƙara ce mata komai ba sai ma canja hirar ta su da ta yi ranar haka ta kasance cikin rashin kuzari domin ta san ta ɗauko wa kanta da ganmu mu a lokacin ne ta yarda da cewa soyayyar ahmad ta kama ta ba na wasa ba To me yasa soyayya za ta yi mata haka? Me yasa soyayya za ta sa ta kamu da san wanda baya son ta? Me yasa soyayyar ba ta yi shawara da ita ba a lokacin da zuciyar ta fara son Ahmad? Me yasa soyayya ba ta yi mata adalci ba? Me yasa? Me yasa haka? Wannan su ne tuhumar da zuciyar Minal ta dinga yi mata. abin da ta sa wa ranta shine za ta bi dukkan wata hanya don kauce wa dukkan wasu hanyoyi da zai sa Ahmad ya gane tana son sa sannan za ta yi amfani da salansu na lauyoyi ta iya takunta na yadda ba zai gano komai game da ita ba akan jarrabawar sanda da take masa wannan yasa Ahmad din har lokacin bai gano halin da Minal take ciki ba duk wannan shawarar Minal ta yi amfani da iya takunta ne a tsakaninta da Ahmad wanda ba zai taba gano halin da take ciki a kansa ba A irin wannan zaman ne Minal da Ahmad suka ci gaba da gudanar da rayuwar aurensu ba tare da wata shakuwa tsakaninsu ba, sai dai kuma zaman nasu ba kamar da ba. A yanzu babu laifi kasancewar mu'amalar aure na haɗa su da kuma zama a waje ɗaya yasa suke nuna wa junansu kulawa ta wannan ɓangaren yayin da Minal kuwa san Ahmad ya gama da baibayi a cikin zuciyarta wanda a koda yaushe take ɗaurawa kanta laifi na gangancin son maso wanda take yi wanda Hausawa ke cewa ƙoshin wahala. Fatan Minal shine Allah ya sa wa Ahmad santa kamar yadda ta kamu da sansa ba tare da zuciyarta ta yi shawara da ita ba ko dan Ahmad ya bambance cewa shi so Allah ne yake dasa shi a zuciyar mutum ba kamar yadda yake tunanin cewa ita ba irin class din ba ce da kuma ikirarin da yake yi na cewa baya santa. Shi yasa ma take sa wa zuciyarta salama akan jarrabawar da Allah ya jarrabe ta da shi akan ɗaura mata son wanda bai san zafin ta ba tunda bai sha wuyar neman auren ta ba sai ma wulakancin da ta fuskanta a gurin sa don kawai an musu auren haɗi ba tare da ya nuna yabawarsa akan hakan ba ko kuma nuna jin daɗinsa akan haka abin da zuciyar take yawan hasaso mata shine akwai lokacin da Ahmad zai iya santa ya kuma nuna mata soyayyar da ta dace a matsayinta na matarsa wanda bata samu ba kafin su yi aure da kuma farkon auren su sai dai zuciyarta na sauran karyata mata hasashen nata na ganin sun kwashe watanni da Ahmad amma har yanzu babu wasu alamu da ta gani na cewa zai so ta Duk da yanzu an samu ci gaba a zaman nasu tunda ya rage wannan girman kan nasa da jiji da kan da yake mata. Wannan ya sa wani lokacin take cire ran cewa Ahmad zai iya son nan kusa kamar yadda a yanzu take fatan ya kasance amma ta wani bangaren idan ta yi duba da Allah shi ne yake sarrafa zuciyar bawa da kuma tsara masa lamuransa sai ta ji ta samu ƙwarin gwiwa akan hakan don ta san a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah zai iya jarrabar Ahmad da santa. ko da baya son hakan ya kasance a gurinsa abin da ta sa wa ranta shine za ta kasance mai haƙuri akan duk yadda Allah ya tsara mata rayuwarta za kuma ta karɓi dukkan yadda jarrabawa ta zo mata walau mai daɗi ko akasin haka wannan shi ke ƙara tabbatar da imanin mutum musulmi na kwarai. a haka dai Minal suka kwashe kusan watanni hudu a irin zaman da suke yi wanda a ɗan lokaci Minal ta fara jin canji a jikinta da kuma rashin lafiyar da take yi jefi jefi tare kuma da marmarin cin abu wanda a da baya cikin favorite ɗinta duk da wannan canjin da Milal ta fuskanta a jikinta bai sa ta ɗau hakan serious ba kasancewar aiki da ya sha mata kai da kuma rashin kwantar da ita da ciwon bai yi ba hakan ya sa bata ɗauki hakan a matsayin abin da zai sa ta je asibiti ta ga likita ba haka Milal ta kwashe kusan wata ɗaya tana fama da wannan canjin duk da abin ya so fara damunta saboda kasalar da jikinta yake yi da kuma yawan cin abincin da take yi wanda a da sam abincin bai dame ta ba da kuma rashin lafiyar da take yawan yi wanda waɗannan canje-canjen yasa a yanzu aikin na take son fara bata wahala wannan yasa ta fara damuwa akan wannan canje-canjen da ta fara fuskanta don ba ta son dukkan wani abu da zai kawo mata na ƙasa aikin ta da farko ta so ta je ta ga likita amma daga baya sai ta fasa zuwa asibitin ganin ba ko da yaushe ne take fama da rashin lafiyar ba yau bayan ta dawo daga aiki ne ta biya gidansa Ahmad don ta gaishe da mami kasancewar ta kwana biyu bata je ba lokacin da ta shiga mami ta samu a zaune a falo tana kallo sallama ta yi mami ta amsa mata cike da fara a fuskar ta gaisawa suka yi mami ta sa mai aikin ta ta kawo minal kayan motsa baki hira suka ci gaba da yi kafin mami ta tashi ta kawo mata tuwon shinkafa da miyar taushe wanda ya ji nama a ciki minal tun da ta ga abincin ta ji yawunta ya tsinke, sakkowa ƙasa ta yi ta wanke hannunta a bol ɗin da mami ta kawo mata kafin ta fara cin abincin. Mami kuwa tun san da Minal ta shigo, ta lura da cikowar da ta yi da kuma abincin da take ci, ta fahimci cewa Minal na ɗauke da karamin ciki ne duk da bata tabbatar da zarginta ba, amma duk wasu alamu sun nuna hakan, kamar yadda yadda a kwanakin baya ta yi hasashen haka. Wani irin farin ciki ne ya kama mami wanda har ya sa marmashin fuskar ta yake bacewa. Minal kuwa sai ta ci kusan rabin tuwon da aka kawo mata sannan ta dakata da cin abincin kafin ta ɗauki ruwa ta sha. sai a lokacin na ita kanta minal take mamakin abincin da ta ci tashi ta yi ta ɗauke kayan da ta yi amfani da su duk da mami ta yi mata magana a kan ta bar shi a kira habi mai aiki ta ɗauke amma minal haka ta ɗauka ta kai kicin ta wanke kayan da ta bata duk yadda habin ta dinga yi mata magana a kan ta ajiye kayan ta wanke amma ki ta yi murmushi kawai minal ta yi ta ce ta yi tafiyar ta za ta wanke ai kayan ba su da wani yawa bayan ta gama wanke plates ɗin ne ta fito ta tarar da habun ta ƙara gyara gurin da ta ci abincin zama ta yi saka ci gaba da hira da mami kafin ta fara niyyar tafiya Sanda za ta tafi ne mami ke tambayar ta ko akwai abin da take marmari ta faɗa a kawo mata saboda yanayin jikinta. Minal dai sauraron mami kawai take yi don ba ta gane inda maganar ta ta dosa ba. Haka mami ta ci gaba da jaddadawa Minal ta kula da kanta saboda yanayin jikinta. Ita dai Minal ta amsa wa mami ne da to kawai don ba ta gane inda maganar ta ta tafi ba har da take jaddada mata wai ta kula da kanta. haka dai suka yi sallama minal ta tafi gida sai ya kasance a ɗan tsakanin nan minal ba ta da wata cikakkiyar lafiyar a zo a gani wanda ta fara tunanin ko malaria ce ke damunta saboda yawan zazzabin da take yi ko kuma typhoid ne ya kama ta shi kansa ahmad duk da ba wani shiga harkar ta yake yi ba amma ya lura da cikowar da ta yi da kuma yanayinta da ya nuna kamar ba ta da lafiya mai sauraro bari mu dakata anan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi to mu bari shirin ga yauce mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai